da farko dai muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya sake kawo rayuwar mu a wannan lokaci muna maraba da wata mai girma watan ramadan wanda sakamakon shi ne ake yin wannan aiki da yake watan bai shigo ba amma dai muna shirye mu ga cewa kowane baki insha Allahu an ba shi abin da zai sa ga bakin shi akalla ko da harkon azumi wannan abin da muka bayar ba na wata bane gaba ɗaya bai isa illa dai saboda alhormar watan ramadan da kuma irin wannan aiki da wannan kungiya ke yi za ku ga sunanta huma appeal wanda yake kungiya ce mai irin wannan aiki ko ci shekara kuma alhamdulillahi waɗanda aka zaɓo ku gode ma Allah an zaɓo ku daga cikin mutane masu yawa a ga wasu nan kuna gani ba su samu ba a wannan kungiya huma appeal kungiya ce babba ta duniya wadda mu muna wakilta ta ne shi yasa kuka ga muna ɗauka hoto domin mu kai masu mu ce to ga abin da suka bar kas ga gashi an sadas ga jama'ar da suke so kuma alhamdulillah sun ce a duba masu 'yan gudun hijira da masu wata na kasa ga jiki da marasa galihu da mata da maza da wasu waɗanda dai a cikin wannan tsari waɗanda ba a cewa suna da kuɗi ko kuma suna da hali so shi yasa kuka ga cewa dole ne mu ɗauki hoton mu tura musu mu ce to abin da kuka ba mu gashi mun sadar zuwa ga mutanen ga kuma ga hoton ko ba haka ba to shi yasa saboda sai a gode ma Allah da yasa an yi wannan a wannan lokaci a cikin abubuwan da suka ce mu baku akwai masara kuma alhamdulillah an nake masara in nan domin ku samu sauƙin amfani da ita ba sai kun tai kuma a wajen niƙa ba sannan a ciki akwai wake ga masu sha'awar su dawa ko kuma su yi a ƙosai sannan daga ciki akwai kuma shinkafa wadda take ita kuma nan take ana iya sarrafa ta isn't it sai kuma akwai kayan miya akwai manja da man gyaɗa da mamagi cikin insha Allah ah, sannan kuma ah, akwai eh, kuɗi da za mu baku na cefane insha Allah dubu guda bayan an gabatar da shi zuwa gare ku to wannan saƙon shine aka ce mu isar kuma alhamdulillahi ga shi muna isarwa wannan ƙungiya sai a yi mata addu'a ah, muna aiki ne tare da zakat and a foundation wanda a lagos wanda yake wannan aiki duk kusan jihohi 36 na Najeriya ana yin wannan kowace jiha yanzu haka ana yin wannan kowace jiha saboda haka ba an ce a kawo abun bane a rarraba mu kowa a ana son kowace jiha a shaida ana yin wannan aiki kuma a samu in kuka lura abin da a cikin ga eh, mutum biyar ko shida ana iya raba masu su samu amma sai aka taƙaita shi gare ku tunanin kuna da wasu bakuna waɗanda in kun ka dafa su ma za su samu so shi yasa ba a ce a yi hisga hisga ba a ba mutane kire-kire ko tiya-tiya a abin da kuka ɗauka mun ce mutane su ba da sunayenku ne tunanin kuna da ɗiya kuna da baya waɗanda in kun ka dafa za su samu wayanda yan gudun hijira ba cewa an kai ke ɗaya ki canya abinki ba wayannan da kuke tare da su a ɗan san masu ko ba haka ba to Allah ya taimake mu a da wannan ne za mu fara miƙa maku can ga signboard ɗinsu za mu miƙa maku kowa ya, ya karɓa zai wuce za a bashi wannan kuɗin na na cewa ne insha Allah assalamu alaikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh a madadin ni kaina da yan uwana masu bukata ta musamman da kuma yan gudun hijira da kuma tsofaffi marasa ƙayi an kai kungiya oh, ta yi tunani ka kira mu da ba mu wannan tallafi Allah ya saka mata alheri kuma abun godiya ga Allah shi shugaban wurin babu dan uwan shi ko ɗaya da ya kawo ya saka ko kuma na kusa gare shi dukkan waɗanda ya zaba dukkan marasa ƙarfi ne ya zaba ya sa muna godiya gare shi bayan haka muna kira ga ƙungiyoyi daban-daban da kuma ɗaiɗaikun masu hali da kuma um, um, um, masu iko su taimaka su taimaka su wa mutane al'umma kuma marasa ƙarfi irin wannan tallafi domin yanzu kowa sai irin recession inda da ake ciki na rashi da kuma matsi da tsada rayuwa to wanga al'amari kaga a takaita duk gaba ɗaya na ya calculate ɗin abin da an ka haɗa nan zai kai wajen naira dubu goma sha ɗaya ko sha biyu marasa ƙari mafi yawancin mun tashi waɗanda sun ka zo da mafi yawanci yau ba su da abincin gawaci da safe yau ga sun samu akwai masara za da kai tiya biyu akwai dawa akwai akwai shinkafa akwai magi ga manja ga wake dukkan su eh, ga man gyaɗa ga manja in ka haɗa za su kama wajen naira dubu goma sha biyu ko sha uku kuma an ɗauki naira dubu ɗaya an ba ka ƙara kai ce wani ai kaga dole mu godiya muna kira ga gwamnatin jihar Zamfara da kuma gwamnatocin local gama da ƙungiyoyi waɗanda sun ka sa kansu da kuma 'yan kasuwa kakka ga cewa wai dole sai kana da hali za ka kwarar da bino ma in kana da ita ka raba ta ta ba dan uwanka kamar yadda kungiya ta muna godiya gare ta kar Allah ya tsaye nan Allah ya saka mata alheri Allah ya saka alheri muna godiya ni sunan baba suna na Dahiru Muhammad bin Magaji daga nan cikin garin Gusau ko daga bin Magajin daga nan daga nan Gusau um, koha yan goro sannan kuma wannan je kada mai albarka ya gayyato mu cewa mu zo mu karbi wannan tallafi na dukkan shekara muna samu alhamdulillahi wannan kungiya Allah shi kara ɗaukaka ta Allah shi kara mata albarka sannan kuma Allah ya sa aljanna a makoman mu ubangiji Allah ya taimake ku kuma da hukumar ma'aikatan tare da waɗanda suke aiko da tallafin alhamdulillahi rabbil alamin masha Allah barakallah to muna godiya sosai alhamdulillah sunanki rahamu rahamu rahamuwa sani rahamu sani dallu shi hijira daga ina ne daga daga mada daga can wani kauye ne unguwar kaɗe na yankin mada ne yankin mada wace godiya zaki ma wannan kungiya da ta baki wannan tallafi domin azumin watan ramadan da fuskanta kungiya da Allah ya kawo mu ta muna godiya da sarki Allah da kama wani lokaci su kuma da tafi wannan aiki ubangiji Allah ta taimaka Allah sa a yi shi an kan sa'a da wannan wannan kuma kyauta da an ka bamu Allah shi albarka Allah shi ma abin albarka Allah sa mu ga wucewa abin lahiya. na shi da Muhammad wani bayanin da zai bisa wannan tallafi da aka ba. Haruna maki na. Bayanin da zai kawai addu'a ce da Allah ya saka da alheri. Ubangiji Allah ya ƙara ɗaukaka shi ya saka masa da alheri. To gashi an baki wannan a gudunmuwa daga wannan kungiya mai albarka kuma kayayyaki ne wani addu'a za ki yi ma wannan kungiya na ganin cewa ta ci gaba da wannan abin da take gabatarwa. Addu'ar da zan yi kawai Allah shi tsare ya kare su. Allah Ubangiji ya ƙara ɗaukaka su. To muna godiya